taka ta shi wahala ga shi da Allah duk gashin kai na biya ci ne bari in gani wai da ma kasashe waje haka suka cikin hutu kowa bai da haushin kowa kuma ga mayan mayan gidaje kan bala'i shi ana rawar jin daɗi ba da mu sai ake jiya wai da ma haka kuka rawar jin daɗi na gado inda na waya kakattan gidaje na haga ne. kada ka zama kamar ba ƙauye yan wa haka jikatai ga inda aka sayar da abinci can yan ka ƙare sannan sai ka dawo na jirgi ya wuce da kai mm. eh eh eh jaka bai ya kaya minti goma yana kare ma jaddi dan Najeriya na kana ga tun azuci ya kai bai koshi wanga in bashi ka hanya tashi yana iya kare mai arziki bari ta kai dan shegiya da ka ta abincin nawa na ka ci ka kuɗi abincin da ka ci kai ma tashi ba a san ma da abincin ga na bai ka ku taɓe min shi dan uba ne tashi mu don ubanka ku tuɗa da shi da nan ku ba shi kashi abincin da ci wayyo abinci ban kunshi ba ga nan da he na rage ta anya ko mutun na tashi ko yanzu abe ma kai wallahi rusun tsakan sai na dawo ku ja shege kada ku sake shi sai kun kashe Najeriya <laughs> और একটা